sauraro assalamu alaikum barkanmu da saduwa da ku cikin shirin dandalin siyasa tare da bashir ibrahim idris bayan kammala zaben shugaban ƙasa da na 'yan majalisun tarayya a najeriya a ƙarshen mako za a gudanar da zaben gwamnoni da na 'yan majalisun jihohi saboda haka yau a cikin wannan shiri za mu mai da hankali kan shirin zaɓukan masu zuwa to kamar yadda kuka ji a shimfiɗar wannan shiri a ranar asabar mai zuwa 'yan najeriya za su gudanar da zaben gwamnoni a jihohi 29 na fadin kasar da kuma 'yan majalisun jihohi 36 kamar yadda hukumar zaɓe ta bayyana sai dai ga alama zaben na wannan karo na cike da ƙalubale daban-daban inda yake ganin cewar akwai alamun wasu gwamnonin jihohi da ke karagar mulki za su iya rasa kujerunsu saboda rashin gamsuwar jama'a kan yadda suke tafiyar da jihohin. masana dai na cewar fafatawar za ta yi kamari ne tsakanin manyan jam'iyyun kasar guda biyu wato apc da pdp amma kuma wasu na bayyana cewar akwai alamun ana iya ganin wasu sabbin jam'iyyu su yi tasiri a daidai lokacin da waɗannan manyan jam'iyyu ke fafatawa a tsakaninsu a cikin wannan shiri wakilanmu sun duba mana wasu daga cikin waɗannan jihohi da ake fuskantar kalubale kuma da farko ga abubakar isa ɗan dago daga birnin kano jihar da jam'iyyar apc ta lashe zaben ranar 23 ga watan jiya dama dai tun gabanin zaben shugaban kasa tukunyar siyasar kanan ke tiriri ko da dai a iya cewa sai a wannan dan tsakani ta fasata ta tsananta la'akari da yadda bangarorin apc da pdp ke jifan junansu da kausasan kalamai bari mu ji hasashen magoya bayan pdp game da zaben ga bashir shehi mai taimako wani hadimi a jam'iyyar a jihar kano wannan zaɓe ya sha bamban da zaɓen shugaban ƙasa domin wasu suna makalewa da shugaban ƙasa saboda ba manakartattun mutane ba ne don su samu su zama amma yanzu ta ci ta ƙare wannan zaɓe ne na inganci yanzu ba abun kunya ba ne ɗan Kano ka zaɓi gwamnan da ya zuba dala aljihu. su ma dai daga jam'iyya mai mulkin ta APC ga yadda suke nasa hasashen ta bakin honorable fa'iza alfindiki an zo zaben shugaban ƙasa musamman a kano babu wata kujera da jam'iyyar adawa ta kawo kaga ba wani kalubale da kake da shi dan takarar gwamnan bai san kansa ba baya fitowa ya tallan wani ne yake tallan sa to mutanen jihar Kano ba su da hankali ba san abin da za su zaba kansu ba tuni dai masu shari kan siyasar kanan ke bata hankulan dare da nufin fito da nasu hasashen bashir ta jantile guda ne daga cikin su zaben gwamna na ranar asabar idan akwai wani kalubale ga gandu to shine don ba irin zaben shugaban kasa bane yanzu ko kowar jam'iyyarsa malam sa sakir ta kai shi kuma wani gurin na wasu mutanen jihar kano suna ta mitin na yadda za a yi a zaɓi salisu gida ta kai na uku rabi kwankwaso ya fito domin shi a wurinsa faɗan ƙarshe ne idan ya faɗa a wannan zaɓen to Allah wasa ka tabi Lokaci ne dai zai fayyace in farkin kowane bangare ganin kwanaki kaɗan suka rage raba raini a akwatunan ƙuri'a. Abubakar Isa ɗan dago daga Kano RFI Hausa. To a gaida Abubakar Isa ɗan dago daga Kano sai kuma jihar Adamawa jihar da ɗan takarar shugaban ƙasar jam'iyyar pdp atiku abubakar ya fito kana ya kuma lashe zaɓenta a zaɓen shugaban ƙasa ahmad alhassan na ɗauke da rahoto a kai Jam'iyyar APC mai mulkin jihar na fuskantar gagarumin kalubale daga jam'iyyar adawa ta PDP musamman ganin yadda PDP ta lashe wasu kujerun 'yan majalisar tarayya da shugaban kasa. Ko yanzu jam'iyyar APC na ganin za su yi nasara a zaben gwamna da ke tafe? Alhaji Ibrahim Bilal shine shugaban jam'iyyar a jihar Adamawa. Insha Allah zabe mai zuwa muna fata da ikon Allah zabe nasara. Ta kuke ganin za ku yi nasara bayan ko a zaben shugaban kasa ma jam'iyyar PDP ita ta yi nasara? Ba za a ce jam'iyyar PDP ta yi nasara a jihar Adamawa ba. Gida ne na Atiku. Atiku ya yi vice president shekara takwas. Ka hada da, PDP da Atiku wanda ya yi vice president shekara takwas. Kuriya dubu talatin. Ai APC ta yi nasara. Ita ma jam'iyyar PDP ta bakin shugabanta na jihar Tahir Shehu ta shaidawa Arafai Hausa yadda za ta yi awon gaba da kujeran gwamnan. A jihar Adamawa kan jam'iyyar PDP ba mu da gwamnati daga sama har ƙasa Allah ya ba mu muka ciyar da jam'iyyar PDP a jihar Adamawa alhamdulillahi. Kaddara yanzu a zaben gwamna an je kun rasa kujeran. To ai wannan ma ba tirsa samun su muka yi ba. Suwa ko kowa ya zaɓi abin da yake so. Koya masana kimiyyar siyasa ke ganin wannan ƙiƙiƙaƙa da ke tsakanin jam'iyyu? Dr. Mahadi Abba mai sharhi ne daga Jami'ar Modibo Adama. bara ka iya ka ce ga wanda zai ci zaɓe Adama yanzu ba bari ga maka. Muna da very powerful candidate guda hudu da na sani. Akwai na APC wato gwamna mai ci yanzu. akwai pdp shi fintiri ga jam'iyyar adc abdulaziz nyako nan akwai emmanuel bello na jam'iyyar sdp so ka gani a tunani na wayannan guda hudu nan su ne za a fafata zaɓe da su ahmad alhassan yola arafai hausa jihar sokoto na ɗaya daga cikin jihohin da 'yan najeriya ke mai da hankali a kai ganin cewar jihar ce da jam'iyyar apc ta yi ƙarfi ta kuma lashe ɗaukacin kujerun majalisun tarayya da kuma shugaban ƙasa a zaben watan jiya sai dai ana kallon wannan zaɓe na gwamna a matsayin zakaran gwajin dafi tsakanin gwamna aminu waziri tambawal wanda ya sauya shiƙa zuwa pdp daga apc da kuma tsohon gwamna kuma zababben sanata dr aliyu wamako faruk muhammad yabo na ɗauke da rahoto a kai jihar sokoto na ɗaya daga cikin jihohi da jam'iyyar apc mai mulki a tarayyar najeriya ta kafa gwamnati a zaben shekarar 2015 amma ta rikide ta koma pdp bayan sauyin shekarar da gwamnan aminu ziri tambol ya yi zuwa pdp to sai dai masu lura da al'amura na ganin da wuya tarihi bai maimaita kansa ba lura da yadda zaben shugaban ƙasa na wancan satin ya kasance abdullahi yusuf hausawa shine sakataren watsa labarai na jam'iyyar pdp a jihar sokoto muna da cikakken imanin cewa za mu yi nasara da yadda allah da yadda Allah dai abinda muke fata al'ummar jihar Sokoto su yi zaɓi na gari a wajen zaɓen 'yan takarar gwamna da za a yi sati mai zuwa. Su ma dai a wurin su 'ya'yan jam'iyyar APC ta jihar Sokoto wadda ta shanye tara daga cikin kujerun 'yan majalisar wakilai goma sha ɗaya. Da kuma dukkanin sanatocin jihar guda uku na ganin a wurin su tuni wasa ta riga ta kare. Dr. Aliyu Magatakardawa mako na ɗaya daga cikin sanatocin da suka lashe zaɓe da ya gudana a nan jihar Sokoto. to haka ko ka sama kura hat akwai an san kura ta don haka yanzu Allah iko ne gwada muna lokaci ya dawo mutane su gwada cewa su ga abin da su har yanzu sanan ga APC sanan gwamba jiran Buhari suna kuma suna gwamba Allah su ni ban san hudu abin a gaibi amma ina fada yadda Allah za mu samu nasara kamar yadda ha gani ta samu yanzu kullum mu Allah baka roƙo mu sai kai mu sakkwata dai ba ba to mun san mutane sakkwato ba a sayan su sai da sai da mutunci sani ya kuma da da'a da daraja su ba wai da kuɗi ba dama dai wasu 'yan siyasa sun yi wa siyasar jihar Sokoton ta wannan lokacin taken gaba kallo bai da mamaki ba san macido ba sai miya ta kare faruk muhammad yabo sokoto arafai hausa to a gaida faruk yabo sai kuma jihar gombe wadda ta yi suna a matsayin jihar pdp amma kuma zaben watan jiya ya nuna yadda apc ta lashe daukacin kujerun majalisun tarayya da kuma shugaban kasa shi kansa gwamna mai ci ibrahim hassan dan kombo ya kasa samun nasara a kujerar da ya nema na majalisar dattawa Shehu Saulawa na dauke da rahoto a kai. Bayan da lashe zaben shugaban kasa da awon gaba da dukkan kujerun majalisar tarayya jam'iyyar APC a jihar ta Gombe na fatan cewa kujerar ta gwamna ita ma na gab da shiga cikin lissafi wato a zaben na asabar kenan bisa ga sakonta na sak. Sai dai gwamnatin ta PDP a jihar ta Gombe na cewa ai zaben na shugaban kasa ya bambanta da na gwamna saboda haka maganar sak bata mata so ba. ya sassak za ta yi aiki kai kam kai ba dan Najeriya ba ne? Ni dan Najeriya ne. A Katsina ba ta yin haka ba ne? Duk gaba ɗaya yan National Assembly suka fito a CPC da zaben gwamnati ya zo komai ya zama na PDP. Yanzu me kake ga A nan garin ba ta yi ba ne? To me ya sabon abu a masu kada ƙuri'a kenan Su fito kawai su kada ƙuri'ansu su kare ƙuri'ansu ba wani wanda zai fito yanzu ba ka dauko ƴan sanda daga eh to ko daga America ka dauko su za mu tsaya mu kare mu ko kai waye ne muna daidai da kai kai ɗan ƙasa ne mu ƴan ƙasa ne. sanata usman bayero na faɗa ɗan takarar kujerar gwamna a tutar pdp sai dai a cewar alhaji inuwa yahaya wato da ke takarar kujerar ta gwamna a tutar apc tunda jama'a in ji shi sun amsa kira a zaben na shugaban kasa lalle kuwa sakonsu na sak zai yi tasiri yanzu ma kuma an kada su wannan kasa ko kujera guda babu wanda jam'iyyar pdp shi gwamna mai ce kansa ya rasa kujera da kur'a ta fi dubu saba'in tsakanin shi da ainihin dan takarar wanda ya zama shine sanatar jihar Gombe saboda haka ba gudu ba ja da baya sabi yana nan a jihar Gombe kuma Allah da za mu kafa gwamnatin APC ko ana za ana ta da yardan Allah kuma ina so ku sani cewa kowa ya kwana lafiya shi ya so sannan kuma shi mai tarko bai daga kara don haka mu ba mu taba su ba amma ga abin da suka yi mana saboda haka mun kai da Shehu Salawa Gombe Najeriya radio france international akwai da jihohi da dama da zaben da za a yi a ƙarshen wannan mako ke ɗauki hankali kamar irin su jihar kaduna da katsina da lagos da plateau da kwara da kuma rivers da makamantansu amma saboda ƙarancin lokaci a nan za mu dakatar da wannan shiri a madadin ɗaukacin waɗanda kuka ji muryoyinsu da wakilanmu na kano da bauchi da yola da kuma sokoto da sashen Hausa na Radio France International. Bashir Ibrahim Idris ke cewa na lafiya.